awal dauda wanda aka fi sani da comrade awal dauda a na awal dauda amma an fi sani na da comrade awal dauda a nan cikin garin nasara to kai ne aka ake tunanin wannan abu ya faru da kai me gaskiya al'amarin eh hakikanin gaskiya na ziyarci asibiti domin a ma kani na birth certificate wanda kuma na san birth certificate bai wuce 100 so da na je asibitin nan hematan nan ta ce min naira 300 ne da the least da za ta iya bada birth certificate to ban ja mata ba na bata 300 ta bani birth certificate ina da evidence akan wannan abu da shaida ke eh, ina da shaida ina da bidiyo wanda ya yi kamsarin fuskanta da ni fuska na lokacin da nake wata kafin wannan lokacin dama kun taɓa samun irin wannan korafi a baya eh kafin wannan lokacin dama hakikanin gaskiya muna samun korafe-korafe na irin karin kudin magunguna a wannan asibiti da kuma wasu takardu haka so na je da biyu ne dama domin in yi confirmation wannan abin da ake gaya mana hakan ne kuma hina tabda hakan ne abin yake to yanzu me kuke da bukata a yi domin a samu maslaha eh to abin da muke da bukata gaskiya a madadin al'umma shine wannan mata dama ta zo don al'umma ne kuma al'umma sun nuna ba su santa das akwai vote of no confidence akan wannan mata so a canza mana ita kawai a kawo mana wanda zai zo daidai da bukatun al'umma wanda al'umma za su shi yanzu alal misali aka ce ba za a canja ta ba me wani mataki za ku dauka gaba eh to aka ce ba za a canza ta ba hakikanin gaskiya kowa ya sani a harka ta struggle akwai abin da muke ce ma 3 akwai consultation consolidation and confrontation so mun yi consultation mun yi consolidation za mu confronting din ta idan muka fito mutane suka gani duniya ta gani to dole za a canza mana ita that's dama last stage na struggle kowa ya sani tun dai ka fito confrontation da mutum dole ne a canza maka shi tunda gwamnati ba za ta so tashi hankali ba mun gode